tsananin tsadar abinci da wahalhalun da wasu 'yan ƙasa ke yawan kuka da su game da rashin abinci a wannan ƙasa ya sa wasu shugabannin addini sun fara kira ga gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara waiwayar dokan nan da ta sa iyakokin ƙasar wajen shigo da kayan abinci wannan ƙasa Sheikh Dair Usman Bauchi ya ce duk da yake akwai buƙatar addu'a ga shugaban ƙasa amma fa lokaci yayi a waiwayi waccan doka ta rufe bodojin wannan ƙasa. Bayan mun yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya ya gama hutunsa ya dawo ya same mu lafiya muna koke mu mutanen ƙasa gabaki ɗaya an matsu matukar matsuwa saboda hana shigo abinci cikin Najeriya idan waɗansu ne suka bada wannan shawaran ba a ji daɗin shawarar ba a sake tun da annabi sallallahu Allah ya ce masa rika shawara wa shawirhum fil amri kuma akwai sura musamman a Qur'ani sunanta suratu shura suran yin shawara ah, abin da ake kiransa siyasa mutane ne mutanen ƙasa za su yi kukan wani abun alheri da suke so a kawo musu ba za su iya kawowa ba sai an samu gwamnati akwai wani sharrin da suke so a ture musu ba za su iya turewa ba sai an samu gwamnati to yasa wasu mazaje sunan su yan siyasa su zo su tsaya a gaban mutane in kun zaɓe ni na zama gwamnati duk alherin da ya gagare ku samu wani zan kawo muku shi duk sharrin da ya gagare ku turewa zan ture muku shi to yanzu dai an matsu waɗanda suka zaɓi gwamnatin nan wajen kashi saba'in arba'in da biyar suna cikin wahala yanzu suna cikin matsuwa saboda haka muke roƙon ah, gwamnati a buɗe hanya a shigo mana da abinci kamun lokacin da za mu yi noma mu samu namu abincin mutumin da yake jin zawoyi fa ba za ce masa kai hakuri a tona maka shadda ba ana cikin wahala saboda haka muna roƙon gwamnati a buɗe a shigo da abinci in mun yi noma mun samu abincin mu to sai a tare ƙasa a gyara ƙasa abinda muke roƙo kenan mun yi wannan magana ne da harshen mu gaba ɗaya muna roƙo a haka ɗin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Shi kuwa Sheikh Dr. Ahmad Gumi cewa yake irin halin da aka tsinci suka a ciki a wannan ƙasa na buƙatar dai a ci gaba da haƙuri. wani irin tsari aka shigo ne wanda yake sai ya ɗauki lokaci kafin a fara ganin amfanin shi saboda haka mutane dole su hankuri aka ce inna ma al'usri yusran inna ma al'usri yusran tare da tsanani akwai sauki guda biyu saboda haka mutane su sa hankuri a cikin al'amarinsu insha Allahu Allah zai kawo sauki sannan hakuri da afuwa da tausayi domin ka ji tausayin wani Allah zai kawo wanda zai ji tausayin ka saboda haka mu so juna mu rungumi juna mu taimaka wa juna amma mu ba ilimi mahimmanci ilimin nan kuma ilimin addini domin shine zai nuna maka hanyar da zaka ji daɗin rayuwar duniya da lahira kafin ilimin kimiyya shi ma yana da mahimmanci domin in babu shi kuma al'umma dole ta samu nakasi a cuce ta. Tun bayan rufe iyakokin kan tudun da ake shigo da abinci ƙasa Najeriya ne dai farashin abincin ya tsawwala. abin da ya jefa wasu 'yan ƙasa cikin jafa'in da suke ta faman kuka isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya